أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله أكون دعوة تنبأ جمد عند التاسم أسرار آية الكرسي wato wai asiran ayatul kursi na dan karanta waɗansu shafuka daga cikin tunda baya da yawa duka shafuka sha shida ne da rubutun larabci a ciki an rubuta ayatul kursi da waɗansu hatimi da kuma sunayen aljanu to aka yi bayani a hausa na irin amfanin ta da kuma yadda za a yi a rubuta kafa dari uku da goma sha uku a sha dan maganin kaza ko a je cikin duhu a karanta a kalli alƙibla dan maganin kaza ko a je a rubuta a sha dan maganin karatu ko wani irin karatu in ba ta cin lissafi a makaranta in kasa za ta cin lissafi in kina shan harkan qur'ani to waɗannan duk kurakurai ne da ake samu masu yawan gaske duk irin waɗannan littattafai da ake sayarwa a kasuwa ko a ce asiran izawaka asiran suratu yasin asiran lakad a asiran ayatul kursiyyu lakani na sura kaza ko aya kaza dukkan su kurakurai ne an fahimta da kyau ko dukkanin su kurakurai ne kuma akwai ta'addanci da ayoyin alkur'ani mai girma mutum ya rubuta ayin qur'ani ya ce a karanta ta kuma ya kawo sunan aljani ga shi ya hasbabat ya ilu a ga wannan sunan aljani ne ko ya kawo wata kalma da ba ta da ma'ana ita ba hausa ba ba larabci ba ba kanuni ba ba turanci ba za ka karanto ba sai sai a hada da ayar qur'ani a rubuta a sako ayi hatimi in wannan kuskure ya talbisul haqqi bil batil ne an gane ko masu yin wannan galibi kawai suna yin don kasuwanci don su samu kuɗi a wani lokaci da ya gabata mun taba gabatar da wani program da muke gabatarwa da taken kira ga musulmi a gidan talabijin na jihar Kano CTV muka yi kamar mako uku ko hudu muka yi bayani kan irin wannan littattafan sai ɗaya daga cikin masu irin wannan harkar ta kasuwanci ya game da ɗaya daga cikin mu yake cewa malam kuna mana bakin ciki muna samun abinci wallahi bil harfil wahid da ake da baka wai muna musu bakin ciki su suna neman abinci da wannan su yi wa Allah ƙarya su yi wa manzon Allah ƙarya kun shakka babu duk wanda zai rubuta wata aya ta alqur'ani yayi hatimi da ita ya rubuta wani shashatau ya zo ya rubuta sunan wani aljanna ya zo sai a da an sha maganin kaza ce ko shakka babu zai ce karkashin fadin Allah ta'ala fa wailul ladzina yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila fa wailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksubun wato azaba ta tabbata ga waɗanda suke rubuta wani abu da hannunsu sannan sai su zo su ce daga wurin Allah ne dan su samu wani amfani na duniya dan kankani wanda bai tafi karamar tana karyar azaba ta tabbata a gare su saboda abin da suke rubutawa azaba ta tabbata a gare su kan kuɗi da suke samu ta irin wannan hanya saboda haka wannan bai dace ba akwai wani asirin suratu yasin za ya ga rubuta yasin mal qur'an al hakim sai a ce ga maganinta innaka lamina mursalin sai a ce ga maganinta ta abin mamaki da aka kawo wata aya ko ta ɗaya ce ko ta biyu na manta da aka kawo kamar innaka lamina mursalin sai aka ce tuktabu asaru marratin kada wannan larabci ne ana rubuta a kafa goma wa tubu salu bil ma'i daga jin wannan larabcin larabcin kasa Hausa ne ana wankewa da ruwa wa kaza wa kaza dai faɗa bane da kuma can gaba sai ce a hada da kaucin rini da Hausa saboda wannan da zai faɗa a larabci ba a hada da <laughs> da kaucin rini da ya kawo wata ayar kuma a gaba ita kuma sai ce a rubuta kafa kaza duk da larabci ya faɗa kuma da ya zo gaba sai ce a haɗa da fatar mage ka ji ayar alƙur'ani kuma a haɗa da wannan sunan ya shamsa ya ilmi ya sami'u shamsa ya ilmi kaga sunan aljani ne kuma an sa masa sami'u wanda sami'u sunan Allah ne wannan shirka ne shirka ne mutumin da ke wannan yana jefa kansa cikin abin da zai iya fitar da shi da musulunci ya kamata mu kiyaye alqur'ani an saukar da shi ne don ya zama shiriya da mutane abin da ke cikin sa umarni da ani. ونزلنا عليكم كتابة تبيانا لكل شيء يهودا ورامة وبشرا للمسلمين قرآن بيان في سوريا أقيموا الصلاة كتاب طيب، صلى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم بعد زكاة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام أجني كنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتون من كل فج عميق أي في هذه كنا نعم. أن wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a bautar Allah shi kadai kenan wa bil walidayni ihsana kyautata ma iyaye kenan wa bil qurba ma dangi har zuwa karshen abin da ayoyin alqur'ani suka yi maganar manufar sassar da Alƙurani. to idan muka ki wadannan al'amura sai muka ɗauki ƙurani muka mai da shi kuma wani takin sayar da magunguna kaza yana maganin kaza kaza yana maganin kaza mun kautar da Alƙurani daga manufar da Allah ya saukar da ita masu irin wannan su suke bayar da mummunan sako ga musulunci wanda zai shiga musulunci sai ga addinin musulunci addini ne da gidajen addini wanda ya gina akan a rubuta gawayi a sha da wani shashatai da wani hatimi na gajiyar ba dalili kuma abin da ke cikin san da aka nuna maka wani hatimi lambobi ne na larabci ko bakaken larabci hurufin hijaiya ko waɗansu lambobi ɗaya biyu uku da sauransu shi ne kawai abin da ke ciki yanzu misali nan gudun ga wani hatimi nan da za ku iya gani gaba ɗaya lambobi ne na larabci ba mu mace tsakanin ka rubuta wannan lambar da larabci ko da boko nan wurin ɗari uku da shida gaba arba'in da ɗaya gaba ɗari uku da saba'in da ɗaya gaba sittin da shida menene sittin da shida ko arba'in da tara ɗari uku da shida sittin da shida ɗari uku da saba'in da ɗaya idan haɗa man kenan shi ne kawai abin da ke wallahi masu wannan ɗan dantara ne yan damfara kenan yan damfarar addini wanda suke cutar da addini sama da amfanar da shi ba abin da suke jawo wa musulunci na amfani sai cutar da shi domin suna yin kalere su jingina wa addini su jingina wa Allah su jingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so hana mai son ya fahimci addini hakikanin me ya addini duk wanda yake da bukata ba iya kance maka wata aya a cikin alqur'ani ba ce sai ita kaga hadisai su ingantattu sun zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam mafi girman sura a cikin alqur'ani suratul fatiha ba surar da ta falala wannan hadisi ya zo kan haka cikin sahih bukhari mafi girman sura kenan mafi girman aya ayatul kursiyu ba sura aya da kuke ta kalla da dukkan ayoyi hadisi ya zo cikin bukhari akan wannan daga nan akwai karshen suratul baqara amana rasul hadisi ya zo akan wannan cikin sahih muslim ayoyi goma farko na cikin suratul kahf hadisi ya zo akan su da falalan su qul huwallahu ahad hadisi ya zo akan ta da falalan ta cewa idan mutum ya karanta ta kamar ya karanta ɗaya bisa ukun alqur'ani wata rana annabi sai da sahabbai wa zai karanta ɗaya bisa ukun alqur'ani cikin daren nan sai suka ce waye sai iya karanta ɗaya bisa ukun alqur'ani sai manzo Allah ce da mutum zai karanta qul huwallahu ahad daidai shi da wanda ya karanta ɗaya bisa ukun alqur'ani duk wannan ga falalan su ta zo in za ka roki Allah ko za ki roki Allah abinda ake bukata natsuwa kuma ki samu kanki cikin hali na kamala mutum yayi sarki yayi alwala ya fuskanci alqibla ya karanta wani abu na qur'ani ya tawassul da qur'ani. izo ɗaya ka karanta izo biyu ka karanta ba sharadi ne sai ka soke qur'ani suratul bakara ka karanta ali imran ka karanta tabara ka karanta duk surar da ka karanta ka ce ya Allah albarkacin wannan sura taka wanda ka saukar cikin littafinka ya Allah ka biya mu bukata kaza magana ta riga ta kare ba sai ka je ka ɗari uku da goma uku duk da zara suke sai su ba mutum wani lissafi yadda sun san ba zai yi ba to kuma su sun gina mutane ne akan jahilci saboda su mutanen mu idan ka faɗa musu abu mai sauki ba sai suke ganin ba shi yadda a duniya sai suke mu'amalantar Allah irin mu'amalar da ake wa mutane kaga akwai mutane da a duniya wanda ba ka ba ka abu sai ka nace musu sai ka sha wahala sun jiga ta sannan su ba ka shi to sai suka ɗauka shi ma Allah haka ki sai an sha wahala wanda kuma shi ubangiji ta Allah ba daidai ke da mutane ba ba ta kiyasin kiyasin Allah da mutane da haka da ta ce mutum je karanta suratul fatiha ka roki Allah Allah zai biya ma bukatun ka je karanta kulhu Allahu ahad je karanta amana rasul je karanta kaza ka faɗa masa wadansu ababai sai da to a wannan gidan kowa da akwai kowa zai iya haka wani da ya ce a yi masa addu'a yace a ta da addu'a sai za ka ni zan taimaka maka ne idan dare ya raba kashi ɗaya bisa uku na dare na karshe din nan ka tashi da sallah ko da raka a jere ka karanta suratul fatiha dan ta kowace sura falala cikin alqur'ani ka hada da kulhu wallahu ka hada da amanar rasul kai wa annabi salati kai istighfari ka roki Allah Allah zai biya maka bukatunka sai ce wannan kadai fatiha ayatul kursi salatin annabi ganin kowa ma yana yin wannan sai je faɗa wani irin malamin nan yan tsubu da ya ji sai ya gane cewa eh ya gano abin da yake so a faɗa masa mai wahala sai ce to zan baka wata addu'a da ka yi in dai har za ka iya to da ka yi ta yadda ka san yin kawuka abin da za ka yi shine ka tashi daidai lokacin da dare ya raba tsakiya ba ƙari ba rage tsakanin abin da ya ragowa na gani da wanda ya wuce kaga farko mahala wani lokaci ne karfe ke kenan farko mahala kenan yace to sannan za ka karanta kullu wallahu dubu ɗaya da dari ɗaya da goma sha ɗaya lakar ya kun dubu ɗaya da dari ɗaya da goma sha ɗaya wace ce wace ce dubu ɗaya da dari ɗaya da goma sha ɗaya kuma ka san aiki za ka karanta su sai in ka alkafira ta yi tsayuwar mashi irin abin nan da yara suke yi to yi tsallaka za a kan hannayen da kafa ta. gaba daya ka ga iya ba to kaga a nan gurin ba za ku iya ba ba za ku iya ba duk malamin da ya faɗa miki wannan cewa in kin wannan bukatun ki za ku iya ba za ki iya ba karshe abin da za a yi shine sai ku yarjejeniya yanzu ya zama dan kwangilarka ko dan kwangilanki sai a yi sanin na contract din a biya shi kuɗin da zai je sai ai ba komai za mu sa a yi kai kuma sai ka ɗauka a cikin wannan wahalar anan jan bukata yake wallahi duk kalarai ne kawai waɗansu malamai suke suke damfaran bayan Allah maza da mata Allah bai tsare mana addinin mu a من jiya mun tsaya karshen aya ta talatin da tara haka ne ko mun faro daga faɗin Allah ta'ala wa laqad mananna alayka marratan ukhra إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اخرج فيه في التابوت فقد فيه في اليم فليلقي اليم بالساحل يأخذ عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتسمع على عيني وبنجي تعالى كتاب أن موسى دام من مكة وتنجمر دبان shine yayin da muka yi wahayi na ilhama zuwa ga mahaifiyarka irin abin da muka mata wahayi na cewa idan ta haifi ta tana jin tsoron kar a zo a kama ta a yanka ta sa ta a cikin akwati ta kulle ta jefa wannan akwatin a cikin ainihin teku tekun kuma ta wannan akwatu gefe kuma da karshe za a tsinci wannan akwatu a kai gidan fir'auna ko fir'auna na zai rene ka Allah yake cewa na sanya maka kauna ta musamman daga gare ni sannan kuma na yi maka haka ne litusna ala aini dan a tarbiyyance ka karkashin kulawa ta karkashin wato ainihin kiyayewa ta to shine zamu tashi aya ta gaba a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أم نفسك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري الله كسوى كتنا إذ تمشي أختك الله كما قال أنه موسى عليه السلام لو كتن بإر إيرك تفي تفيا وتباين أكواتن من يا دنجر يا جهار دفت جلن فرعون لشكم أن أنتو أكواتن أنكي sai mahaifiyar annabi Musa alaihi salam take da yarsa je ki bi akwatin nan ki dan me zai faru wa qalat li ukhtihi qussihi fa basirat bihi an junubihum la yashurun ta bi tana kallo daga nesa ta ga me za a idan an buɗe akwatin za a kashe shi ko za a kyale shi da ransa menene zai faru ta fa taqulu lokacin da ta yi wajen sai ta samu cewa maganar a kashe shi dai babu ita dan matar fir'auna ta ce wato qurratu ainihi wa laka la taqtulu ka kyale wannan dai ya zama mana farin ciki tsakanin ni da kai tunda ba mu da haihuwa la taqtulu karka kashe shi karku kashe ata an yansa ala an yattakhidhu walada mun yi da amfani mu nan gaba mun yi rike shi ya zama ɗanan gaba haka matar fir'auna ta ba da shawara an gane ku wa hum la yashurun shi fir'auna da mutanen sa ba su san cewa wannan shine annabi Musa ba an gane ku a lokacin nan ana wannan tattaunawar kenan sai nazar annabi Musa wato ta wayi gari cikin damuwa ta zuwa fa da ummu Musa ta riga in kanat la tudi laula arrabatna ala qalbiha litakuna min almu'minin wa qalat li ukhtihi qutihi zawjati to da aka dauko jaririn sai aka zo ana kokarin a bashi mamai sa tunda yaro ne karami bai fara cin abinci ba sai a kirawo wannan mai shayarwa a bata sai ki karban mamanta a kirawo wannan ki karban mamanta shine Allah ke cewa wa haramna alaihi almaradi min qabl sai muka hana shi kama maman kowace mace duk wanda aka sai ki yarda an gane ko to sai ƴar uwarsa ta zo daidai wajen kenan ana ta kirawo masu shayarwa duk ya ki kama maman kowa sai ita ta ce hal adullukum ala man yakfulu kuna so in kawo muku wanda za ta nuna muku shi a kawo a jarraba mai yawa ya samu mamanta idan an kawo hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun kuna so in shiryar da ku zuwa ga mutanen wani gida wanda za su rene shi kuma za su kula da shi kamar sun ce eh a je a kawo sai ta je ta kirawo mahaifiyarta ana kirawowa aka ba shi ma bace sha shikenan sai aka sanya mata albashi a wata dan ba san mahaifiyarsa bace za a rinka jin ta ta shayar da wannan jaririn fir'auna ya sauko eh, eh, eh, ya tice ya sa hannu cewa a ba ta albashi duk wata a kula da ita da kawainiyar jaririn da za ta shayar shine Allah ke cewa faraja anaka ila ummika sai muka dawo da ke zuwa ga mahaifiyarka bayan tana jin takeici da rukun da take da shi da kafin wani tabaru a cikin tsoro take rike da shi yanzu ba babu wani tsoro kai ka tarra ainuha domin idanunta su sanyi ma na ta mutunta cikin farin ciki wala ta hazan domin kada ta bakin ciki wannan duk Allah na kirdige mutum ne bai masa kuma dama yana daga cikin abin da Allah ya masa wahayi na ilhama akai an gane ko ubangiji ta'ala ke cewa fa iza khifti alaihi fa alqihi fil yammi an gane ko wa wahayna ila ummi musa an ardihi fa iza khifti alaihi fa alqihi fil yam la tahzani inna radduhu إنا wa إليك min al-muslimin wai wata rana al-imam al-ashma'i ɗaya daga cikin manyan shugabannin shugabannin lugha ta larabci mutum ne kwararre a larabci ya zo wani ƙauye sai ya samu wata yarinya ai shekara shida ko bakwai tana rera ne baitin waka sai ya birge shi shi ce ka talakin lahu ma absahi sai ka wannan da fasaha kike sai ta ce yanzu kai babban malami wannan magana ta ce fasaha ayu abdu fasahatan ba da kaulin lahi ta'ala wa auhayna ila ummi musa an ardihi fa idza khifti alayhi fa alqihi fil yam wa la takhafi wa la tahzani inna raddun ilayka wa ja'ilun min al-mursalin tace yanzu akwai wata fasaha bayan wannan maganar. ai daga nan gurin kasuwar fasaha ta fita tashi da abin da yake ba fasaha bane ba tace aya ce guda daya ta kunshi bishara ta kunshi alkawali ta kunshi cika alkawali ta kunshi labari duk nan take wa auhayna ila ummi musa mun yi wahayi zuwa ga annabi musa wannan menene labari ya Allah ke ba mu an ardi ili mun yi wahayi zuwa ga mahaifiyar annabi musa al'ardi in ki shayar da shi kaga wannan umarni ne an gane ko fa iza tusti alaihi fa alqihi fil yam nan ma umarni ne in kin ji tsoron abin da zai faru ki jefa shi ruwa wato Allah na magana da harshen kudura ke da mala idan kana jin tsoron abin sai ka jefa shi ruwa sai ka tsoye shi a gida amma idan kin ji tsoron ki jefa shi ruwa gudu in yanzu ne mai kuma ka in banda umarnin Allah wala ta kafi kaga hani ne wala tahzanu shi ma hani ne inna radduhu ilayhi alkawli ne wa ja'iluhu min al-mursalin shi ma alkawli ne labari biyu umarni biyu hani biyu bishara biyu a cikin alkur'ani ba wani da sa yi zaka samu cikin magana dan adam in ba maganar Allah ba Allah ce za mu dawo miki da shi wurin kuma za mu sanya shi cikin manzanni bayan mun dawo da shi shine ta ila ummika kai tafarra ainaha wala tahzan wa katalta nafsan kuma kayi kisan kai a cikin garin misra fa na min al-ghammi muka tsamar da kai daga damuwar da ta samu kanka lokacin da kai kisan kai ya shigo cikin gari dakar na ta ala in qablatin min ahliha fa wajada fiha rajulayn yaqtatilani hadha min shi'atihi wa hadha min atu min aduwi ya samu mutum guda biyu daya yana cikin kabilar sa banu isra'ila ne daya kuma bakif ne suna rigima da juna fa tagata wallazi min shi'atihi alal min aduwi sai wannan dan gidan banu dan banu Isra'ilawa din ya nemi annabi Musa ya taimaka masa mana fa wakazahu Musa ta qada alai da yazo ya taimaka masa ya tare masa fada ko ya raba su ko kuma ya kare shi daga zaluncin da za a yi masa sai ya dan dunguri wancan bakin dan sai ya fadi ya mutu ba da niyya ba qala hadha min amali shaytan annabi Musa ya ce to wannan dai kan aikin shedan ne innahu aduwwun mudillun mubin lalle shi shedan makiyi ne ko mai fataswa ne mabayyani qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li yace ya ubangiji na zalunci kaina nayi kisan kai ba tare da niyya ba faghfir li ka gafarta min Allah ce fa ghafara lahu sai aka gafarta masa innahu huwal ghafurur rahim shi kuma ce rabbi bima an anta alayya falan akuna zahiran lil mujrimina to kaga kisan kai ne da niyya ba to shi ne Allah ke cewa qatalta nafsan kai kisan kai to da wannan kisan kan da ya faru shikenan kuma sai labari ya yaɗo a hankali cikin garin Masar cewa annabi Musa ya kisan kai sai suke neman shi ina ma za su same su kashe shi shine wani yana ba shi labari yana cewa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluk fakhruj ilayka min al ta fita daga garin nan ka gudu dan naji ana mitin cewa za a kama ka kashe ka dan kai kisan kai an gane ko to kaga duk wannan Allah ke fanajjaina ka sai muka samar da kai mun aljanni daga damuwa da ka samu kanka lokacin da aka ce za ka kashe ka wa fatannaka futuna mun jarrabe ka hakikanin jarrabawa futun sai zanto masdar kenan wa fatannaka futunan ko ko futun ya zanto jam'i ne na fitna wa fatannaka futuna mun jarrabe ka nau'i nau'i na jarraba akwai hadisi ingantacce mai tsawo ya kai shafi biyu ko uku wanda yake ake kiransa hadisul futun a ciki ake ba da labarin irin jarrabawar da Allah madaukakin sarki yawa annabi Musa alaihi salam ga ba karamin jarrabawa bace a haife ka daidai lokacin da ake farautan jarirai a kashi kai kuma ya zanto lokacin ne lokacin haihuwarka Ba da haka a jefa ta ruwa jarraba ce baya ga haka da aka tashi tsinto ka a makon masoyi ya tsinto ka sai makiyin ka ya tsince ka a ga mun jarraba ce shi ba to baya da haka gaji yayi kisan kai ba da niyya ba an zo ana neman sa a kashe shi ruwa jallo jarraba ce ya bar gari ya tafi madaina ya je ga talauci ga yunwa garin da yake bakunta kunta bai ma san kowa a garin ba yace rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir talauci yake ki a lokacin jarraba ce ya zo ya yi garanti an na tsawon shekara goma a matsayin sadaki na matar da zai aura jarraba ce a kan hanyar dawowa zuwa misar kuma zai dawo gida ya kasa hanya cikin dare ga shi ana sanyi shi ne sanadai na kuma ne gan mu fatan na ka fitila jarraba tana da yawa da za ta kirgo tana da yawa cikin wannan hadisi dole ya karanta zai falla hissa sinina fi ali madiyana ka gana waɗansu shekaru su ne goma a cikin birnin madiyana ثم جئت sannan sai ka dawo ala kadari a bisa ga yadda muka tsara maka a bisa ga yadda muka kaddara za a yadda ka iya haka muka kaddara wa rayuwarka kai kaza kai kaza har ka zo nan ka sake dawowa musa ya Musa ya kai annabi Musa wannan shine abin da muka yi maka wasana'atuka li nafsi Allah ce na zabe ka domin kaina ma'ana na zabe ka zanto bayi ababen girmamawa a wuri ba an gane ku izhab anta wa akuka je ka kai da dan uwanka Harun bi ayati ku tafi da ayoyina wala tamyati zikri kada ku gajiya wajen tunatar da ni wajen ambato na wato kar ku gajiya wajen ambato na ko wajen yin ibada domin a zikiri na ɗaukar ma'anar ibada yana dauka ma'anar zikiri to wani ayoyi ne kenan suka tafi da shi shine mu'jiza da aka ga annabi Musa alaihi salam da a lokacin nan ba riga an ba shi at-taura ba at-taura an ba shi ita ne bayan ya riga ya mika shi da ubangiji an gane ko amma yanzu karan farko zai tafi ne zuwa wajen fir'auna da mu'jizoji wanda ke nuna shi manzo ne har a yi da manzon sa ta tsarin kuma ibada ya zo wanda ke rubuta cikin at-taura يلزم وجود أحد تفاصيل إذا أنت وأخوك بآيات الآيات أنا أنا معجزات تسأل لك اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى التي اذهبا إلى فرعون كتفوري فرعون إنه تزال لي فرعون ويجر منك إذا كنت جيري شفقولا له قولا لينا ku faɗa masa magana wadda take mai taushi ba taushin magana cikin wa'azi domin wa'azi yana ginuwa ne akan koro dalilai na shari'a da ke nuna gaskiyar abin da kake da'awa a kai da zaran lanta ya tashi ko kayan fushi to sai ka ga dalilan da ka haddace ka manta shi yasa da yadda aka sa a kusa ka kake kokarin ka jure a matsayin mutum da dan adam fushi zai iya bujiro masa fushi zai iya bujiro mun zai iya bujiro ma zai iya bujiro kowa amma abin da ake so ko da kayan fushi tuna da waɗansu ayoyi sai su kwantar da hankalinka dan idan kai fushi babu dalili أن موسى عليه السلام لو كنت بيكي شي واجب للتوسط تفهم أطراقه يجب عليها قال له مقامة شجع وقتك بيكي شيء واجب يجيبك بل يجينا في كنين الزائل سيدة فسوه ها يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب ولما سكت أن موسى الغضب أخذ الألواح يعين ده فسي يكو في أن موسى كنت بيكي شيء تفهم أطراقه وفي نسختها هدى ورحمة للذين عند ربهم يرحبون وتأتينا الطريقين أتوهدهم رحمة للذين عند ربهم يرحبون ga waɗanda suke jin tsoron ubangiji su Allah ne ko da haka ba a bukatar fushi wato kuma abin da zai kai maka kake fushi shine ka zanto kana koro dalilai ka saba wa kanka koro dalilai na shari'a fa kula da qawlan layyinan ku faɗa masa faɗa wata magana wanda take mai sauki la'allahu yatadhakkaru domin wato ainihin ya dauki wa'azi au yaksha ta tsorata ubangiji ya tazakkar ya tuntuntuni ya gane rahmar ubangiji ya kwadace ta au yaksha ta tsorata azabarsa la'alla nan gurin ma'anarsa kamar la misalin ne li yatadhakkara aw yasfa wadan suka ce la'alla tana nan ala babiha wato li taraddi kenan wa tawaqqu sai dai at-taraddi din wato wato fatan ko zai dauki wa'azi fatan ko zai ji tsoron ubangiji to sai zanto wato kuna masu fata kuna masu tsammani su riya sakokin tukuninsa amma shi Allah ai ya sani cewa in fir'auna ne dauki waje ko in ba dauka ba amma da nan wuta da harun su su ba da aka ake ce su tafi da wannan kwadayin ko zai shirya din la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha qala sai suka ce rabbana ya ubangijinmu innana nakhafu an yafruta alaina muna jin tsoron yi gaggawar ɗaukar mataki a kanmu aw an yi kaza ko ya fara kangarewa ma ya fara bijirewa sama da kaza suna jin tsoron kar su je a haka tun da yana jin karfin mulki giyar mulki na ɗaukar shi lokacin da mutum ke mulki ke kan mulki haka giyar mulki take sai wanda Allah ji kansa ne zai samu jure ya ce wani ba kowa bane ba amma duk wanda aka dana ko shugaban karamar hukuma ya kujerar na irin mai juyawa haka to za a yi tsiya da shi sai dai in ya tsoron Allah kawai to ballantana wani misalin da ya fi wannan sama ballantana wanda ya fi wannan sama haka jiyar mulki take ka dan buga galban ka gama sun ya zo a guje yi kaza ka ga an yi ka zartar da doka a sai in Allah ya sa maka tsoron Allah in ba haka sai ka yi girman kai sai ka baka ganin kan kowa da gaske sai ka cewa ba ka ganin kimar kowa a duniya kana ganin kowa a ƙarƙashin kai duk wanda Allah ba wani matsayi ko ni mulki ko ni kudi to sai ya bi a hankali in ba ka bi shaitan zai kautar da shi suka ce abin da muke jin tsoro na kafa an ya furta alaina kar ka yi shi wato kar ya yi gaggawar yi mana hukuma au an ya kaza ko ya tsara kan garewa ya girman kai kala sai Allah ce da su la kada ku tsorata inna ni ma'akuma ni ina tare da ku ma'ana ina tare da ku da kiyayewa ta da kulawa ta asma'u ina jin abin da kuke faɗa da abin da zai ce da ku wa ara kuma ina ganin abin da kuke aiwatarwa ko abin da shi zai aiwatar game da ku da aka kiyaye wata na tare da ku karku damu da ma ubangiji ta Allah ya riga ya rantsi manzannin sa kansa ya ba su kariya kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli inna allaha qawiyyun aziz wa laqad sabaqat kalimatuna li ibadina al-mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun kalmar mutalaba ta gabata da bayin manzanni cewa lalle su ababen taimako ne rindunar mu duk inda take shine masu cin nasara izo ubangiji rindunar Allah kuma sune manzanni da mu biya ta farkin manzanni cikin maganganun su da ayyukan su to daga nan sai ya fa fa qula inna rasula rabbika fa fa'awsil ma'ana فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى تأتي يا بكجوري سكوبيو فقولا تكيد في إنا رسول ربك mu fa manzannin ubangijin ka ne ya turo mu zuwa gare ka dan mu siriyar da kai fa arsil ma'ana bani isra'il ka saki bani isra'ilawa su kasance tare da mu ka daina bautar da su bayan fir'aun ko ban ribance bani isra'ilawa ya mai da su ainihin wato bayi wala tu'azibuhum ka daina azabtar da su kuma kad zinaka bi ayatin min rabbik tabbas mun je muka da aya daga wurin ubangijinmu muna da hujja da ke nuna gaskiyar cewa mu manzanni ne wassalamu ala man ittaba al-huda amincin Allah yana tabbata kan dukkan wanda ya riki shirya kaga ba su roƙa masa ba in ya riki shirya yana ciki inda riki shirya ba ko baya shi haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikawa da hirakal narwu yusha min muhammadin rasulillah ila abi ila azimir rum hirakal daga manzon Allah zuwa ga azimir rum sarkin rumawa hirakal an gane ku yake da shi aslin taslam yutika Allah ajran ne kaza kaza kaza yake wa ala man wa huda wato ya miki tabbata kan wanda ya bi shiriya inna tad'u hiya ilaina tabbas mu an wahayi zuwa gare mu annal azaba alaman man kadzaba wa tawalla azabar ubangiji tana sauka ne kan dukkan wanda ya karyata Allah din wa tawalla kuma ya juya baya bai dauki wa'azi ba shine abinda Allah ya sanar ce mu ko muka zo dan mu faɗa maka kaga nan gurin duk taushin magana ya kare a nan gurin taushin zance gaba ɗaya ya kare a nan farko mu manzannin ubangiji ne yan aike ne tunda yana kinu ba faɗa muka zalima ba kenan ba mu je yaki ba in har za a yaki sai mun sake komawa an sake ba mu umarnin yaki sannan mu dawo amma yanzu mun zo da sako ne kaga da daɗa kalmar ce wannan fa arsil ma'ana bani isra'ila ka ciki bani isra'ila za su kasance tare da mu ka ba su inci wa la tu'azzirhum kar ka ce za ka azabtar da su yi yinaka bi ayatin min rabbik wato in har kana musu da kai ba kana tattato mun zo maka da hujja in kana so sai mu nuna maka والسلام على من اتبع الهدى امنت كما ثبت كان دكا وين دبي سيريا كيف دك ما جنا سوينا ميتاتي إنا كدوري إلينا أن كذا ما جنا ما تبي ترتي سيرك أوتا بعد جزوا بكتي ما جنا جهنم إبان إيه جسم كما نقومي إنا كدوري إلينا أن الأذى على من كذب وتولى تدجنا وين من فرعوني قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي كل شيء خلقا ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يذل ربي ولا ينسى قال سيد رأيني فمن ربكما يا موسى to ku kuma waye ubangijin ku annabi Musa waye ubangijin ku kaga shi ya riga ya yaka ya ce ya ce shi shine ubangiji sai kuma yanzu ga waɗansu sun ce daga wurin ubangiji suke an ce a zo wurin su ake masa kaza shi fa ya sana ko Allah dan ba yi sani ba amma sai yake yawatar da hankalin mutanen sa dan kasa dauka akwai wani Allah ban da shi kamar kuma ya Musa wani ne ubangijin ku قال كأنه متى ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه وبنجد المسين وندي kowace halitta tsarin قارن ta. ya halicci dan adam a irin tsarin da kuke ganin sa laqad khalaqal insana fi ahsani takwim ya halicci dabba a irin tsarin da kuke gani ya halicci tsuntsaye dukkan halittu kan tsarin da kuke gani an gane ko kowane irin abu Allah ya halitta halittarsa ya ba shi abin da ya dace da shi da za a ɗauki wani abin na wata halitta a ba wata sai kaga an samu tangarda kuma a jikin halittar ka da za a canza wa wani abu wuri daga inda yake a kai shi wani wuri daban nan ma sai an samu tangarda an gane ku kaga idanu sai aka tasu inda suka dace daga sama ko ba san karshe ba kuma sai aka sa su a gaba ba ta su a baya ba inda a ce inda kunnuwa suke ɗaya a dama ɗaya a hagu aka a ɗauko idanu a kawo wajen da sai da mutum ya rinka tafiyar kaguwa na a karkace ko a karkace a karkace zai ba da ya zai tafi amma ko yanzu sai aka sa shi inda ya dace kuma ido ya zai rike tasirantuwa da kowane irin da ci komin kankanta sa sai Allah ya sanya masa wani mulki mai saukin sarrafawa kowane irin abu ya taho kai kowane iya ta taho inda a ce za ta kai da ido yadda ido ke da sauri zai iya rufewa kafin ta zo sauƙin sarrafa ba saboda kaɗan abu zai tasirantar da shi aka yi kunne kuma ga na'urar da ke isar da sauti a cikinsa ita wannan na'urar komin kankanin da ta shiga cikinta yana gurɓata ta mutum ya samu dindimi ya samu abin nan rashin ji sosai kuruntaka to a maimakon kofar kunne ta shiga kai tsaye zuwa wajen sai aka yi ta alankwashi haka a karkace ta yadda kowane ran tafi kafin ya je wurin kajin ji wasu su kayi waje da shi kuma sai aka kawo wani gan na musamman aka lika a ciki ta yadda in kura ta so duk tsarkar ka kullum kai wanka so goma ka ne kofar kullum ka sai ka samu wannan dattin yana nan wani gan ne na musamman amfanin sa kada kura ta shiga can ciki da ta so wannan gan din ya rike ta sai ka fitar da ita dan saboda idan ta je can za ta haifar da cikas wajen na'urar da ke isar da sauti cikin jikin dan adam kaga duk wannan wani iko ne na ubangiji da kudura ta subhanahu wataala wato akwai maganganu masu kyau da ibn al-qayyim cikin littafin al-fawaid game da halittar dan adam game da halittar dabbobi ko ne tsarin da aka masa yace da Allah ya rakumi da dogayen kafa sai kuma ya masa dogon wuya da a ce da aka yi dogayen kafa kuma an yi shi da wuya kamar na rago in zai sha ruwa ya zai kaga sai ya tuntura an sai aka yi shi dogon wuya komai sai aka tsara shi yadda yake haka ubangiji ta ala ke gudanar da halitta kun ne da yake da wannan tsarin da shi gefe da gefe wato kaga duk jiki ko ya zanto fata ko ya zanto tsoka ko ya zanto kashi to kunne bai zanto tsoka ba dan da ya zanto tsoka za ta rinka tafiya kunne yana motsi kaga babu ado kana tafiya kunni yana motsi ai ba ado in kuma da an yi shi kamar kashi to babu yadda za ka iya kwanciya ka kwanta a dama ko abu ba zai yi ba sai aka yi shi da wata irin fata girin girbi wadda in ka lanka ta lanka sai in ka kyale ka kuma iska ba ya kada ka <laughs> ikon ubangiji kenan yana sarrafa abin da ya gada lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha yana halitta duk abin da ya dan sama da kasa mulkin sa shi ne to ubangijin mu da kake tambaya shi ne wanda yake aka kullu shay'in khalqa shi ya bai kowane ina abu halittarsa kaga nan gurin Allah ya kalli sun yi wa fir'auna kaza a maimakon ka ce shi ya halitta mu ya halitta ka sai suka ce shi ya halitta kowane irin abu wannan fir'auna na cikin kowane irin abu din in yana da hankali ya tsince ya shi wani sun ma hada sannan kuma shine ya shiryar da kowane irin abu din tafarkin rayuwarsa ya shiryar da dan adam kai yadda zai gida yadda zai tafi neman abinci yadda zai samu rayuwarsa ya shiryar da tsuntsu yadda zai fita neman abinci dan tsabar tawakkali tsuntsu ko ajiyar abinci baya yi annabi ke cewa da kuna tawakkali ga Allah irin yadda tsuntsu ke yi da Allah ya arzuta ku kuma yadda ya arzuta tsuntsu ma'ana tsuntsu ne kullum baya da abincin gobe sai da safe ya tashi tafi ta gado khinasan wa taruhu bi talib ba wai yana dogaro bane ba da tashin nashi da kada fuskin sa ya tunkan cewa zuciyar ya fita Allah zai bashi duk da haka kuma sai yayi moti to shine tawakkalin da annabi ke nufi kana sai jira'ani ce da shi to zama barin qurunul ula wannan duk wata dabara ce ya tabbatar wannan hujjar yanzu suna magana ne a yaran su wanda shi shari'a da fahimtar abin da suke faɗa sai annabi Musa kuma sun san me suke ce masa amma sauran da magarin mutane sai ne hankali ne zai gane ya ake cewa yanzu shari'a ya tabbatar an tabbatar masa shi ba rabu gani ba dan an ce a gorar da ya halicci komai wanda shi na cikin komai din nan to amma sai yake so ya kawantar da mutane kashi fahimci wannan sai ce fama ba da kurun ula ba ni labarin karni karni na farko da suka ce su kuma ba me labarin su menene labarin su kaga dai dauke mutane da kan abin da ake kai a koma wai su annabi ne su adawa su saboda yau na ranka da su kai yanzu ake magana akan kasa kama dalil qurun al-ula annabi Musa sai ba ta ansa a jumlaci qala ilmuha inda rabbi fi kitab labarin al'ummatai da suka wuce gaba ɗaya yana wurin ubangiji na fi kitabin cikin lauhin mafus a rubuce la yadullu rabbi ubangiji na baya jahiltan wani abu wala yanta ko baya mantawa da wani abu bayan saninsa kaga duk an sake ba ta jumlaci الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به فأخرجنا به أزواجا شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى gaba da bayyana masa siffofin ubangiji bayan kasancewarsa baya mantawa da abu baya gari ta komai kuma shi Allah shine Allah zai ja'ala lakum al-ardha mahdan shine ya sanya muku kasa ta zanto tamfar fada wa salaka lakum fiha subula kuma ya samar muku da tafarkai hanyoyi daban-daban a ta akwai hanyoyi na kasa kaga hanyar gari kaza zuwa gari kaza akwai hanyoyi na ruwa duk ubangiji ne ya samar muku su yanzu kuma ga hanyoyi na zirga-zirgar jirgin sama duk ubangiji ne ya samar muku da wannan sanaka kun fiha guna wa anzala minas sama'i ma'an kuma Allah shine ya saukar muku da ruwa daga cikin girgije fa akhrajna bihi azwajan shi wannan ruwa da ya sauka Allah sai sai muka fitar bihi a sanadiyyar shi ruwan azwajan nau'ika daban-daban min nabatin daga tsirrai shatta waɗanda suke kala-kala a sanadiyyar ruwa ɗaya tsirrai suka fito daban-daban sunwal wa gairi sunwal yusqa bi ma'in wahid ko tusqa bi ma'in wahid wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukuri inna fi dhalika la ayatin liqaumin yaqilun nau'ikan abinci daban-daban mai zaki mai daci mai hamami mai garbi kowanne daban-daban abinci kayan marmari duk kowanne da kana amma sanadiyar ruwa guda daya ka ga akwai gwanintan halitta a ciki to wani duk yana ba su a matsayin hujja waɗansu malamai suka ce daga faɗin Allah zai ja'ala lakum al-arda mahdan wa salaka lakum fiha subula wa anzala min as-sama'i ma'an anan magana annabi Musa ta kare abin da yake gaba fa akhrijna bihi azwajan min nabatin shatta Allah ne ya kawo sa yake kuma da ruwan ya dauka kai amma Musa sai muka fitar da tsiro a ciki dan yace fa akhrajna sai muka fitar kada annabi wuta ba zai ce fa akhrajna ba shi malaman suka ce fa akhrajna din nan shi ma yana cikin maganar annabi Musa domin dan aike ne yake ba da labarin kudurar sa ba wai yana nuna shine ne yayi ba an gane ku Allah ke kulu ku ci daga cikin abin da kasa din nan ta tsallatu muku an amakum ku kiwatar da dabbobinku akan ciyayin da ke ban kasa daban-daban inna fi zalika la ayatin li ulil nuha lalle a cikin abin da ya gabata baya akwai ayoyi akwai dalilai da ke nuna samuwar Allah li ulil nuha amma ga ma'abuta hankali duk mai hankali idan ya jirgiji ya dauko ruwan sama ya kesa legar ruka ya je ya zubar da ruwan a wani wuri daban ya san kudura ce ba wai ki cikus bane ko da ce lalle kudura ce ke tafiyar da wannan duk mai hankali idan ya ga fitowar tsirrai ya san cewa akwai kudurar da ke fita da ke lura da wannan tsirrai ka duba kawai halittun da ke cikin ruwa akwai abin da girman sa zai kasan girman taki akwai abin da girman su kuma bai fi girman sauro ba kuma ba wanda ya hana wani rayuwa a ciki ko wani rayuwa din yadda Allah ya tsara ga kuma a daji ga abu mai girma kamar giwa ga abu karami wanda yake kamar damo ko kulege kuma duk suna rayuwa a haka ba wanda yake haramta wani rayuwa ko dan wani ya fi karfi yayi ba da a cikin daji ya hana a samu abinci sai inda ne sa duk kowa na guda ta san lalle Allah ne ke gudanar da to wannan duk ayoyin da ke nuna samuwar Allah gaba guda hankali ta Allah ce minna khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minna nukhrijukum ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى التي منها daga cikin ta ita kasa din nan da take fitar muku da tsirrai daga cikin ne kalakana kun muka halicce ku wato muka halicci halittan farko shine annabi adam alaihi salam ubangiji ta'ala ya halicce shi daga kasa sinadarin halittan dan adam guda biyu kasa da kuma ruhi daga ubangiji wa iz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min inni khaliqun basharan min salsal wa salsal ko tayin ko turat dukkan da ya kasance sai kuma sai sai da sawaituhu wa nafastu fihi min ruhi kaga da at-tin da kuma ar-ruhu qabdatun min al-ardi wa nafhatun min ruhi Allah ta'ala wannan shine dan adam jinkin kasa da kuma ruhi da ubangiji ta'ala ya busare a ciki to ita kasan nan kamar da hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kasar da aka halicci annabi Adam da ita shine samfurin kasa daban-daban da ke cikin duniya a dauko mai taushi a dauko mai santi a ɗauko wadda take fara da kasa da fara da baka da ja da wadda take mai kanwa kanwa haka Allah ya garwaya gaba ɗaya ya halicci annabi Adam shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam to dan haka ƴaƴansu sai suka zanto daban-daban kaga wannan mai taurin zuciya mai taurin rai da fushi kaga wannan mai saukin hali kaga wannan mai kyakkyawan hali kaga wannan mai mummunan hali kaga wannan fari kaga wannan baki kaga wannan kuma ja kaga wannan kuma tsakatsaki kwantantar wada yace yadda kala kalar duniya kasar take haka kuma aka halicci mutane akan kasa din su zama haka dan saboda a nuna asalin su daga sanni kuma yadda wata kasar take mai tauri ka dauki diga ka diga ka diga take to haka za ka samu cikin dan adam din zuciya su tawararriyar zuciya masifar sai ne shi kawai ai bala'i sannan a zauna lafiya ba za a abin ba sai an yi rigima da babu yadda za a yi zauna lafiya shi da mutane to irin nau'in kasar da aka halitta ta yi rinjaye <laughs> a kasar wani da jinsu baki saboda yanayin kasar da aka kira wani jinsu tari wani wani kasar wada ka ga wannan duk kudura ubangiji ne ma'ana ku mutanen da kuke rayu a ban kasa kalar halittar kuma na izina cewa kasa ce makomar ku kuma dama ita ce asalin ku don haka min ha ku. daga jikinta ne muka halicce ku wa fiha nu'idukum kuma cikinta za mu maito ku bayan mutuwar ku wa min ha nukhrijukum taratan ukhra daga cikinta kuma za zamu fito da ku a wani karo na daban kudrar ubangiji kenan alam naj'al al-ardha kifatan ahya'an wa amwata ba mu sanya kasa ta zanto matattara da kowa da kowa ba da rayu da matacce kowa na ban kasa ahya'an ala zahiriha wa amwatan fi zatihi haka da kowa da kowa da cikin Allah ce wala kad arainahu ayatina hakika mun nuna wa fir'auna ayoyin mu kullu hada ba ɗayan su fa kazzaba amma tare da haka ya kare ta annabi Musa wa aba fi imani Allah sai ya nuna masa dukkanin ayoyi me yake nufi da ayoyi waɗansu malaman suka ce ayoyin nan guda tara da Allah ce wala kada atayna Musa tis'a ayatin bayyinat fas'al bani isra'ila iz ja'ahum فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسكرا موجزة guda tara da sanda da kuma hannu sanda ya jefa ta zama cijiya hannu kuma ya rinka daga nan gurin kuma sai a sunil wala kada atadna ala daga nan sai na kasin min samarat tawayan amfanin gona an gane to wani kasin min samarat lalle ya zakarun daga nan gurin sai kuma a tufan ta sunna alaihi tufana wal garada wal kummala wal dafadi'a wad dama kaga tarkina Allah fi ayatin mufassalati dukkan su ayoyi ne killa killa dake dake an gane ko to wannan sune ayoyi da Allah ke cewa mun nuna fir'auna dukkanin ayoyi ma'ana duk ayoyin da aka ga annabi Musa fir'auna ya gansu kuma ya tabbatar cewa ayoyi ne daga wajen Allah dan karshe da ya ce annabi Musa ne ce ne annabi Musa ce laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ardi basair ai ka san ba wanda ya saukar da waɗannan al'amura sai ubangijin sammai da ƙasa kuma ya saukar da su ne dan su zama hujja da ya faɗa haka sai Fir'aun ya shiru bai ce wa sani ba malamai suka ce hujja kenan ya san daga Allah shi ne can ayata Allah ce wajahadu biha wa saykanat anfusuhum zulman wa ulwa sun mutanta ayoyin ne a zahiri amma a zuci sun san cewa a yau wai sandar da aka jefar kaza maciji ya sihiri ne hannu da yake kalli wannan duk sihiri ne a tufan da aljarat da alkummala da addaba da addam duk wannan wai sihiri ne bayan ayoyin da gaba ɗaya suka zo ba da wannan suka zo ya bijire sai aka kawo waɗansu duk lokacin da wata aya ta zo kuma sai ya ji ya ce wa annabi Musa ya Musa da ulana rabbaka bima ahida indaka la in kashafta anna rijza la nu'minanna laka wa la nursilanna ma'aka bani isra'il da aka garrabe ka da ambaliyar ruwa sai ce ka roki Allah ya yaye mana wannan in dai har ubangijin ka ya yaye wannan za mu imani kuma za mu soki bani isra'ila kamar yadda ka bukata wannan ta wuce bai yi imani ba aka garrabe su da fari haka aka garrabe su da ruwan sha da ka dauki ruwan sha ya zama jini haka aka garrabe su da kwaɗi. tana yawo a ofis kwado a mota kwado a gida duk Allah jarrabe su da wannan wa ma nurihim min ayatin illa hiya akbar min ukhtiha wa akhadnahum bil azabi la'allahum yarji'un wato muka ba wata aya da zamu nuna musu ta mu'jiza fa ce sai ta zanto ita ce mafi girma sama da wadda ta ocewa baya muka bayyana irsu da azaba ko sa zo su imani amma ba sai da ba Allah bai falamma shafa an hula azaba idza hum yankusun da an yayi azaba sai su warware alƙawarin da suka yi duk yayi wannan ya zama ya kai sai su tumar annabi Musa da wannan yake cewa ne ka bi sihirin miki mun ma za mu kira masu tsafi a gwara da mu da kai a gani kaga albaina wa bainaka mau'idan dan haka ka sanya mana wani lokaci mu da kai mau'id wadanda suka ce masdarun mimiyun wato masdar ne domin fi'ilan wa dukkan fi'ili wanda yake wato ainihin wanda yake fadin sa ta zanto wawun shi to um, masdarcin sa ana kiran ana gina shi akan alawazin maf'il kamar mau'id an gane ko kamar wasala yaslu mawsil wa'ada ya'idu maw'id wadan suka ce maw'id masdari ne wadan suka ce maw'id wato ismul makan faj'al bainana wa bainaka maw'idan ka sanya mana wani lokaci da za mu sadu mu da kai ko kuma ka sanya mana wani wuri na haɗuwa tsakanin mu da kai mau'idan la nuklifu nanu wanda mu ba za mu saba ba wala anta kai ba za ka saba ba makanin suwa shine ka sanya wani wuri suwan ko siwan dukkan su ma'anar su tsaya idan an ce makanin suwan wuri wanda yake daidai wa daidai tsakanin mu da juna mu da kai ba gidan ka bane ba gidan mu bane ba ma'ana ba fadin sarki ba ba kuma gidan annabi Musa ba a tsakiyar gari wadanda suka ce suwan wato wurin da yake tsakiyar gari tun da wanda yake kudu da wanda yake arewa da wanda yake gabas da wanda yake yamma karshen gari daga gabas ko yamma ko kudu ko arewa in sun taso wannan wurin zai zanto ita ce ma'adasu a tsakiyar gari wanda ba wanda zai korafi shi an zo kusa da gidan wani annabi Musa alaihi salam wato yana san a sanya lokaci kenan fajal bayna wa bainaka ma'idan la nuslihu wala anta makanan suwa wato fir'auni ke san a sa wuri makamcin wannan to annabi Musa alaihi salam kuma zai ba shi ansa sai qala maw'idukum yawmud zinati wa an yuhshara an-nas duha فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى أنه يسأل قال سيتي موعدكم وتو الكوالنكو كو لن هتوركو كو لوكو تن lokacin haɗuwar shine ranar ado wato ya zaɓi wata rana ta idin su da suka saba a garin yace to a da wannan ranar ita ce ranar da zaka kirawo masu tsafin kazuwa wa an yuskara nasu duha kuma mutane su haɗu da hantsi wato lokacin zafin rana bai yi tsanani ba na mutane su bukaci inuwa dan a samu taro mai yawa ka ganin gurin an yi kyakkyawa wato an samu husnul ikhtiyar baina zarfin zaman da zarfin makan zarfin makan ya kasance wasatul balad tsakiyar gari zarfin zaman wa an yi musalan nasu duha mutane su taru da hansi ka gara na bata yi tsanani ba da an ce da azhar kila zafi zai da motsa su amma da hansi kowa zai iya zuwa haka annan Musa ce maw'idukum yawmuz zinati wa tuwa yi musalan nasu duha fatawalla fir'aun sai fir'aun ya juya baya ya tafi fatama sai da buyi ya tara masu tsafinsa sa kai ana ana nufin yan tsafinsa sa sun ma ta sannan ya zo da su an gane ko shine ya tafi fa haka hasara fa nada fa qala ana rabbukum la dai tattaro mutane dan dai ga yan kallo ga kuma yan tsafin sa arsala kala wani sulma da'in ashirin ya ya aika cikin garuruka don wanda za a kawo musu da yan safi kamar da suratul arad da suratul shu'ara da sauran ayoyi suka nuna sun ma'ata sannan yazo tare da rundunarsa to da suka zo wajen mai faru qala lahum فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قال لهم موسى قال لهم موسى عليه السلام يا سنزو يا سنزو سنهتو يا فرعون يا إنقاذ an girka manyan manyan kujeru kowa na zaune ana muzurai annan Musa ya kalli su da yawa shi kuma shi kadai qala lahum Musa sai annabi Musa ce da su wailakum kai san ina jin tausayin ku yanzu ku ne za ku zo ku buga da ni to wannan wani tactics ne na muqabala kalazar mutum ya rikice in ba haka ba kai kadai aiki ya kamata a yawa barazana amma da zaka musu barazana su biyu la tafsiru ala allahi kazba wallahi kai shi wa allah kariya fa yushikakum bi azab sai allah ya ya narke ku da sa ya halakar da ku da azaba wa qad qaba man iftara tabbas duk wanda yake wa allah kage ya tabi ya gama magana da ya faɗa musu kenan yana faɗa musu wannan fa tanazawu amrahum bainakum sai suna tattauna da juna wannan to ya za a wannan al'amari fa mutumin nan ya yake ne shine tanazawu amrahum bainahum to yanzu shi zamu ce ya fara yi ko mu zamu fara to ko dai mu sa ya fara mu gani idan mun ga abin ya gagara kaga ba sai mun fito mun kunye ta ba sai a mu fara yi kila mu tsora tafi haka dai suna tattaunawa to daga lokacin da ya kasance ba a samu baki ɗaya ba ka samu baki zare na kai abokin ka da ka haifar da sabani a tanazu din nan alama ce ta nasara wajen annabi Musa domin ko shafin annabi sallallahu alaihi wasallam ba a ci nasara a kansu ba a yakin Uhud sai da suka yi tanaji da juna shi ne wannan shi kaza ne sai a ba kaza ba kaza ba shi ne wala kada sadaqakum Allah wa'adahu idh tahzunhum bi idni hatta idza fasiltum wa tanaza'tum fil amri وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين كذا سيدة ستة سامو تنازعي أتت نصر أكنشو shi yasa Allah ce wala tanazahu fatafsal wa tazhab rihukum wato kar ku yi tajayya da juna sai ku kare sai ku samu tangarda cikin al'amuran to kaga su ga musu wannan kalma sai wani gaza musu tsari fa tanazahu amrahum bainakum wa asarru najwa sai suke gane suna sirranta abin da suke gane a tsakanin su ba sa so yaci to ya za a yi ba fito ko ba za mu fito ba ya za mu yi shirki sun rikice kenan to daga nan fa قالوا إن هذان sa'iran يريدان أن من أرضكم بسحرهما ويذهبا ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا فسكن كفتا مجينا ستكن جانب لسيجي عند أنه مصابعي yana tsaye shi dan uwansa Haruna sai suke cewa inna hazani lalle waɗannan mutanen guda biyu wato na akwai kirawo'i akwai in hazani akwai inna hazani akwai inna hazaini dukkan su kirawo'i ne tabbatattu inna hazaini wannan ba rikici a kai domin kowa san inna harfu tawkidin wa nasbin hazaini kuma ismu inna mansubun bil ya'i domin musanna ne amma da aka ce in hazani wannan shi ma ba matsala in ka zanto muhimmala amal amal kenan sai zanto hazani mubtada ne marfu'un bil ibtida'i la kadara ne sabatin sa amma kira'a da take da iskali shine inna haza ne. a ce inna kuma a ce haza ne. a maimakon a ce haza ne. to shine waɗansu suka ce inna din nan wato ba inna bace da ka saba ji wanda take harfi taukidin wa nasbin inna ce bi ma'ana na'am qalu na'am hazani la sahirani wato sai in to kaga hazani mutada la sahirani khabar inna kuma wato can wata jumla ce mai zaman kanta qalu na'am kenan domin inna bi ma'ana na'am waɗansu suka ce inna din nan akwai waɗansu daga cikin larabawa shine banul harf da kas'am da su wane ne wanda su duk inda musanna ya suna tabbatar masa da alif ne ba ta sa masa ya kullum musanna alif ne da ke ciki shi ne yake cewa inna abaha wa aba abaha kad balagha fil majdi gayataha amma muku yace balagha fil majdi gayatiha ala muktada qiyas yace kad balagha fil majdi gayataha kaga zanto zama musanna al alif wato musanna an an tabbatar masa da wato ainihin alif قالوا إنها suka ce waɗannan guda biyun da kuke ji da gani la sahira ne matsafa ne kwararru yuridani an yukhrijakum min ardikum abin da suke so su fitar da ku daga kasar ku su kwace martabar da kuke da ita su matsafan ne suke faɗa wa junan su haka wato a taurata maran yaki kina wa yazhaba bi tariqatikum al-musla suna so su rushe tafarkin ku wanda yake mafificin tafarki da kuke kai wai tafarkin tsafi shine mafifici domin musala ala wajen fu'la kamar wato ainihin a ta'anisi ne na al'amsal idan ta abu al'amsal mafi ciki suna son su rushe tafarkin ku wanda yake mafi fitin tafarki ma'ana wanda da shi kuke rayuwa da shi kuke ci da shi kuke sha da shi kuke riga da shi fir'auna ya sanya kuka zanto cewa kuna cikin yan cabinet ɗinsa saboda tsafi to idan aka zo aka rushe ku kun gama yawo da aka gutsi a tsayin daka ku kun kayi da shi dan kar ku tsayin ku haka suka rinka faɗa ma a fa ajmi'u kai da ku da aka ku tara dukkan wani makirkin ku na sirri sun ma'atu saffan sannan ku fito sahu sahu kaga suna mitin ɗin yadda za su yi wa qad afla al yawma man ista'ala tabbas dukkan wanda ya nasara a yau to shine zai rabota haka suka ce da junansu to daga nan fa قالوا يا موسى إنا أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا سحرهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى قالوا سيسك يا موسى يا كي أنه موسى إما أن تلقي إما دي كي كفار جيفة أبن ذاك جيفة نتندرك وإما أن نكون أول من ألقاكم فمو كفار جيفة shine malamai suka ce akwai alaman tawadu ta tare da su inda wadai suna ai ba a neman shawara ta kawai za a zartar ne to amma duk wannan alama ta wa kila akwai alamar rubuta tare da su za su musulunta kenan kana sai annabi Musa ce bal alqua ku jefa dai ba ni sai na jefa ku ku jefa na ku to wannan yana daga cikin kalan muqabala ko munazara idan wani zo yana son ya tabbatar da kariya sai zaka tabbatar da gaskiya kyale shi ya fito da dukkan makaman yakin sa tukuna ya faɗi duk abin da zai faɗa ka kare ba ga wani dalili to shikenan sai ka hau kansa sai ka murkushe dukkan dalilansa dan dama ka'ida ita gaskiya ta fi nuna mu'jizanta na gaskiya lokacin da ƙarya ta haɓaka amma ƙarya tana yin kankanuwa ko da gaskiya ta ci nasara ai ba ta gwaninta ba amma ƙarya ta haɓaka ta samu magoya baya ta samu wanda suke kare ta to shi kenan sai a samu gaskiya ta kunno kai sai ta je ta rusa ka bal naqdhu bil haqqi al batil fa yajmahu fa idha huwa zahik wa lakum al wayl mimma tasifuna Allah ce haka muke aiko da wato har harsashin gaskiya akan ƙarya ya rusa ta ta kauce ta ba da wuri haka al'amari yake yace ku ku fara yake bal antum to shikenan me ya faru fa alqaw jibalahum wa isiyahum wa qalu bi izzati fir'auna inna lanahnu al-ghalibun sai suka jefa sandunan su suka jefa wato ainihin igiyoyi da ke hannun su suka ce bi izzati fir'auna sun yi tawassuli wai da izzan fir'auna shin fir'auna yana da izza ne inna lanahnu al-ghalibun lalle mun masu cin nasara shine Allah ce fa iza jibalukum anan kenan sai ga shi wannan sanduna wato ainihin igiyoyin su wa isiyuhum da sandunan su yukhayyalu ilayhi wato ana suranta wa annabi Musa alaihi salam min sihirihim saboda sihirin da suka yi annaha tas'a kai ka ce tafiya suke bayan ko a tsaye suke wuri guda to shine sihiru taf'il wato sandar da igiyar ba motsi suke ba amma abin da ya faru shine kamar da waɗansu waɗansu malamai ke faɗa wato sun samo zaiba ne zaiba tana tasirantuwa da hasken rana idan ka samu tsumma ka kwaba shi da zaiba ka zo ka ajiye shi rana ta dake shi to shi kadai zai rinka motsi wani sinadari ne haka haka Allah ya halitta wannan akan wannan tsari to wanda bai sani ba sai dauka cewa gonin ta suke shi yasa Allah sai yukhayyal ilayhi haka aka turanta amma Musa amma abin kenan ba motsi yake ba ba wani sai ba iya take motsi da kanta ba ko wato sanda sai motsi da kanta zai ga za ta kwaba da ita ce ita ce da rana ta dake ta tana wannan walkin tana daukar ido sai take nuna kamar tana motsi haka yukhayyal ilayhi min sirrihim annaha tas'a to shine Allah ke fa'auta fi nafsihi ko فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفعل الخير حيث أتى ubangiji ta ala ya ce fa auja fi nafsihi sifatan Musa annabi Musa alaihi salam sai ya koyi tsoro fi nafsihi cikin zuciyarsa auja ta bi ma'ana abdmara wa asara fi nafsihi alqifata wato ya tsorata amma sai ya koyi tsoron a cikin zuciya bai nuna a fili ba ya tsaya ya tabbatu da a inda yake kullu Allah ce nan take sai muke masa wahayi dan karfafa sa la tafakkar ka tsorata dukkan bogi ne wannan ba wani abin da za su innaka antal a'la tabbas kai din nan kai ne mafi daukaka akan su kai ne madaukaki wa alqi ma fi yaminka da ka yanzu far da abin da ke damun ka na sandan nan in ka je jefar da ita talqaf ma sana'u za ka bi ta haɗiɗe abin da suka yi na wannan tsabi na sihirin su innama sana'u kaidu sahir abin da suka yi dabaru ne na masu sihiri amma ba wani maciji bane ba abin nan bane ba sanduna ne suna nan a sandunan su igiyoyi ne suna nan a igiyoyin su ba wani abu bane ba kai da sahir dabara ce da mafi sihiri na mai sihiri suru tafsir kenan an gane su kun sa akwai a cikin masu sihiri har yanzu da bokaye da yan damfara waɗanda suke in ka je wurin su tambayar wani abu sai ka rinka jin murya daga wani abu sun samu wani ne kawai sun shirya da shi ya ɓoye ba ki a dani ko baya ganin ka rinka magana da ɗan karamin sauki sai ka gaba aljini ke magana da shi ƙarya ne ko kai masu gada ma sai ka kira wani rinka yin wannan magana daga gefe to amma kai kana jin tsoron Allah ne baka yi ba shi ko baya jin tsoron Allah yi an gane shi تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر التي ولا يفلح الساحر حيث أتى ما يسهر باب ينجزا أي ربوت بجزء إن بيزو أنجاني كو to ina da sai mu dakata a nan saboda lokaci ya ja gobe sai mu tsora a daidai nan gurin mu karasa abinda muka faɗa na daidai Allah subhanahu wa ta'ala wanda muka yi kuskure ko tutuban harshe Allah shi ya sai mana har yanzu ina ga an ta Allah masu rikodin da Allah an ta hada da wuri dan mu rinka farawa karfe hudu daidai kun ga sanadiyar rikin fara da wuri mukan fara duk da goma ko kusan da kwata amma da masu rikodin kowa da kowa da Allah yanzu to hudu daidai farawa ne zabi ba wai lokacin jiyan ku bake wassalamu alaikum warahmatullahi